Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna sakun baya wanda marubuciya Fadila Lamido ta rubuta muku shi wanda yake zuwa muku daga kundin Hausa na Nobel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda kwanciya dai ta fara kuka tun daga lokacin bata bari sun haɗe da Munira ba sai da aka ɗauki tsawon lokaci Abubuwa na ta tafiya yayin da kwanakin biki ke tahowa har ya rage saura sati ɗaya bikin. A yanzu wannan katafaren familin babu abin da suke banda shirin biki. Haka ma mutanen Ingal, kowa burinsa ya zo biki musamman ma da suka ji har da na Sadiq ɗinsu, don sosai 'yan uwan na can Ingal suke ji da shi. Hafsat da Bilkisu sun samu labarin auren Sadiq kuma sun ji ɓacin rai sosai ba kaɗan ba. sai dai kowacce a cikinsu ba za ta iya kiran ci ta mai ƙorafi ba don bai taɓa buɗe baki ya ce yana son ɗaya ba a cikinsu don haka shirin zuwa biki kawai suke ya kama Zara ta fi kowa zumuɗin zuwa Najeriya ba don komai ba sai don kawai ta ga Munira Aliya da Munira kuwa kullum cikin musu shirye-shirye ake gyaran jiki sosai ake musu don haka da sun gifta ka za ka ji ƙamshi na tashi inda Aliya ta fi mai da hankali a kan Munira Duk wani maganin da aka bata ta shanye, ta shanye shi yayin da Munira ta kwashe masu zaƙin ta sha, sauran kuwa sai dai ta faki ido ta zubta. Sannan da zarar lokacin makaranta ya zata shirya ta wuce ba ta wasa da karatu kwata-kwata. Ita ko Aliya tun da aka shiga watan bikin su Sadiq, Sadiq ya hana ta zuwa. Shi kuwa Sadiq a yanzu baya shiga harkar Munira, da ya ganta yake canza guri ita ma Ta rage sukarsa a yanzu sai dai duk abin da take ko ta gan shi ba ta bari shi ma ba ya kula ta sai dai idan ya gaji da gani ya tashi ya bar gurin. nanin ma tana ƙoƙarin haɗa kayan auren yaranta maza guda biyu yayin da take jin wani farin ciki musamman idan ta tuna shekara ɗaya mai zuwa idan Allah ya yarda za ta iya samun jikoki biyu. Yau ma Annani ce ke zaune ita da yaranta yayin da Sadiq ke zaune ƙafar shi ɗaya kan ɗaya yana yana danna wayar shi. Sagir ko yana zaune dab da Annanin sai jan ta yake da hira. Annanin na amsa gir da magana ne? Cewa ne yaushe za mu je ni da Sadiq mu ba da mu ba da Au kana son ka haɗa da kan kanka ne? Ai ni na riga na fara muku shiri. A'a ni gaskiya da kaina zan haɗa. Alhamdulillah kun hutashe ni. Juyawa ta ta kalli Sadiq ta ce kai fa ba ni da zaɓi Annanin ki zaɓa kawai. Hmm, ka ji gulma. Wai ba ni da zaɓa. A nanin, kin san me yasa ya ce ki zaɓar masa? Ba ya iya gane size ɗin da zai ɗauko mata. Dariyar Annanin ta sannan ta ce akwai aiki sadik Ka san halin shi ba ya mai da hankali. Allah ya sa ma ya sami yarinyar. Allah ya sa ma ya sami yarinyar mai hankali. Na san Aliya ba za ta sa wa kanta damuwar halin shi ba. Ba tare da ya bar danna wayar ba yake faɗin Annanin ban so ba. kar so, halin mutum ai dole a faɗa. Idan ka haɗe ranka ko dariya ba ka sani yi, nan ki bari fa. Sai ka bige min baki. Ina mace za ta ji daɗi kana kumbure-kumbure, matar mutum da ya kabarinsa ban banda haka, ai Aliya ba za ta so ka ba. Dariya Sadiq ya ta fashewa da shi yana dariya Sagir ya ta fashewa da shi yana kallon Sadiq, yayin da Sadiq ɗin ya sha mur. Ganin Annanin ta ƙi barin zancen, Ya miƙe kamar zai yi kuka ya fice. Yana fitowa ya ga wata mota na ƙoƙarin barin gidan. Ganin motar ba ta gidan ba ce ya sa shi ya tunanin to ko baƙi ne aka yi. Hannunsa gaba ɗaya ya sa cikin aljihu har ya isa inda su Anas ke zaune cikin girmamawa suka miƙa gaisuwa ba tare da ya amsa ba ya ce wace mota ce ta bar gidan nan yanzun nan. Hajiya Khadija ce ta zo. Oke, ta wuce kenan a'a. Zuwanta kenan ta shiga ciki. Shiru ya yana nazari sannan ya juya da sauri ya nufi faɗin Rabon da ya shiga faɗin ya daɗe sosai ciki. Cike ya samu falon mahaifiyar silibina sai Aliya, Munira, Libina duk suna tsaye carko-carko cikin tausayawa yayin da Khadija ke kan ƙirjin mahaifiyar silibina tana kuka. Hannunsa ya ƙara turawa cikin aljihu yayin da duk suka bi shi da kallo. ya fuska ya yi sosai sannan ya ce, me kika zo yi yanzu? Gabanta ta je mummunan faɗuwa yayin da ta ƙara kwantar da kanta jikin mama. Khadija, me kika zo yi da daddare? Cikin kuka ta ce, na zo gurin su Inesilin. haɗa haɗe fuska ya yi sannan ya ce, wani abu ne? Hararar shi Munira ta fara. Ko me ya tuna sai ya yi saurin waigawa ya ce musu kai, duk ku bar Cikin sauri suka wuce zai ne ya ta Ina jin ki. Na gaji da zaman ne a makarnin, ni gaskiya ba na jin daɗin zama da shi. Kallo ya bi ta da shi sannan ya ce yana dukan ki ne a'a zagi fa a'a. Akwai wani na naki da ya danne ne ni fa a makarnin ba. Cikin tsawa ya ce iko. ko a'a kawai. Cikin firgici ta ce a'a. Wani irin kallo ya mata bayan tsawon lokaci ya ce tashi ki wuce gida ko in nannaushe ki. Sakin mama ta yi da sauri tare da fashewa da kuka ita ko Munira tana da galaɓa take faɗin tab Ijan. Tafiya Khadija ta fara tana kuka yayin da tausayinta ya kama mama. Cikin taushin murya mama ke faɗin Sadiq lallashi ake yi ba faɗa ba. Waye zai lallashe ta mama? Aure ta je yi ta je canta wa mijinta biyayya. In kuna biye mata ta dinga kawo in kuna biye mata ta dinga kawo muku iskanci kenan. Bayan Khadija ya biyo, yayin da Mama ke bin bayan shi tana faɗin da ka bari babanninku sun dawo. Khadija kuwa faɗi take ni wallahi ba na jin daɗin zama da shi kwata-kwata. Idan kika sake magana za ki ga abin da zan miki. Motarsa ya ɗauko ta shiga tana mai zubar da hawaye yayin da ya fige motar ya bar gidan. Fitowa Munira ta idonta cike da hawaye Matso tai suka zubo kan fuskarta sannan ta ce amma mutumin nan mugu ne wallahi ba shi da tausayi ko kaɗan. Hawaye ta ta sharewa ba ta san iya wani lokaci ta ɗauka a wajen ba. Hasken fitilar motar ya sa ta miƙewa sai dai kafin ta kai ga farin wajen Sadiq da Sagir suka taho a tare. Fuskarta sai sai saurin sharewa fuskarta ta saurin sharewa tare da ƙirƙiro murmushi. Yadda Sadiq ke tafiya ta kalla sannan ta kalli tafiyar Sagir. Take tausayin Aliya ya kama ya kama ta. Sauran sati ɗaya rak bikinsu kuma wai da gaske Aliya Sadik za ta aura. Sosai take jin takaicin nan ta ji wani masifa tausayin Aliya ya sauko mata. Da haka ko da suka iso gurin gani suka yi hawaye yana sauko mata. A'a, Moni, wa ya taɓa min ki? Hannun da ta sa ta share hawayen sannan ta ce babu komai. Wani irin kallo Sadiq ke mata yayin da hannunsa duk suke cikin aljihu, yana mata kallon ƙasa-ƙasa. Na san akwai wani abu, waye ya taɓa ki? Goge fuskarta ta yi tas, na ce ai babu komai, inda akwai ai zangaya Wani irin kallo Sadiq ya yi wa Munira mai kama da harara sannan ya shige ciki. Ya shige cikin gida ya bar su a gurin. Juyawa tai tana kallon shi har ya shige gida sannan ta ce wai dama haka ake yi? Anty Khadija ta zo kawo ƙarar mijinta ya wani kore ta, tana son ta yi magana ya hana ta saboda zalin ba na son haka Munira. Ko da ba ki kira suna ba, na san da Sadiq kike. Na sha gaya miki ba sa'anki ba ne shi. Ba na jin daɗin wannan abun sosai. Bari in gaya miki wani abu. Ko me za ki yi min a duniyan nan ban jin zafinsa. Kamar idan kika wa Sadiq ko yaya ne nake jin abu. Wai me yasa hakan ke faruwa ne idan wani abu ya miki na roƙe ki a madadinsa ki yafe mishi. Ni fa a makarnin ba abin da ya min, tsanar shi kawai na Wani irin kallo ya mata shi ke tunda kin tsane shi tashi ki ban waje. Wani irin shan mur yayi da yasa sa tayi ta yi dariya tare da kama gemunsa cikin son yayi dariya. Duk yadda dariya ke son kama shi ƙin yi ya yi, yayin da Munira ta gaji har ta fara magi a cikin ba shi haƙuri. Ganin yadda take ba shi haƙuri ya ce na ji zan haƙura amma har sai in kin yadda mu je ki ba wa Sadiq haƙuri. Turo baki dai ni gaskiya ba za ni ba fa na ba wa kowa haƙuri bayan iyayena sai kai. Wallahi ko Aliya ban taɓa ba ta haƙuri ba. To tashi ki je. Miƙewa ta yi mu je ka raka ni ba za ni ba. kwalkwaltar da ido to wai kai haka ake yi saboda wani yayanka sai kai ta sai mutum masifa haka ake yi ba ka rarrashi na ba ka ya isa Munira wani irin rarraci kike son in dinga miki banda wanda nake miki a yanzu jikina ya rage kawai na ɗaura ki ne kawai ban yi ba saboda ke ba muharramata ba ce amma da a ce ina da wannan damar da na yi in zuciyarki za ta miki sanyi a kan duk “Don Allah Munira, na roke ki, ki rage ƙiyayyarsa duk a zuciyarki, abin ya fara bani tsoro, shi kenan ji, na bari to tashi mu je.” Miƙewa yana gaba tana bin shi a baya suka shiga falon Umma. Suna shiga falon ta zauna a hannun kujerar da sakir ke kai, yayin da take kallon Sadiq ta ce, a makarin Sadiq ka yi haƙuri.” Ɗagowa ya kalle ta sannan ya ce sannan ya ɗauke kai. Cikin wasa sakir ya ce, A mu ana magana fa. Ɗagowa ya kalli Sagir cikin sauri ya nuna masa Munira, yayin da Munira ta sake faɗin ka hakuri haƙuri a makainar Sagir. Da gyara ya iya buɗe baki ya ce na ji. Haba babban yaya kai da zaka ce na yi haƙuri ƙanwata Allah ya miki albarka. Murmushi Sadiq yayi sannan ya ce ni bana fashi da ita Sagir, Allah ya zaunar da ku lafiya. Amin babban yaya. Annanin da ke gefe sai dariya take ganin Sagir ya tursasa Munira ta bawa Sadiq haƙuri. Hakan ya mata daɗi sosai. Sadiq kuwa a yau wani irin natsuwa ya ji yana sa domin ya dage da addu'a kuma yana jin sauƙin abin. Kullum suka yi waya da Mamma cewa take ringa addu'a. Don haka yanzu ya samu natsuwa sosai kuma abin da yake ji game da Munira raguwa yake ta yi. Kullum yana jin sauƙin a zuciyarsa fiye da na jiya. Don haka ya ɗan murje ya ƙiba, a yanzun abu ɗaya ne ke yawan damun shi, ciwon marar da yake kullum, sai kusan asuba yake samun bacci. Ba yadda bai yi ba Aliya ta bari ya ɗan rage zafi amma ta ƙi, a yanzun sosai yake jin Aliyar a cikin ranshi, inda yake danganta hakan da addu'ar mahaifiyarsa a kansa, don ya ga canji sosai. Ana saura kwana uku biki baki suka fara sauka sai dai Aliya duk cikinta ya mace. ita ko Munira ko alamar firgici babu a tattare da ita. Ali ya ce zaune ta yi tagumi tare da tsirawa waje ɗaya ido. Munira ce ta kare ta ce wai ta ce wai zuru zuru kenan. Wai tunanin me kike? Ta bi baki Aliya dai sannan ta ce hmm wallahi gabana faɗuwa yake idan na tuna ba zan ƙara sati ɗaya ba a gidan nan. Kwashewa Munira ta yi da dariya me a ciki tunda ba lahira za ni ba. Ni babu abin da ya damu ko da yake na mance ke fa gidansa duk zaki gidansa. Gidansa ko ba bambanci bambancinsa da lahira kaɗan ne. Labna ce ta kallon manira ta taɓe baki sannan ta kalli Aliya ta ce kewar gida da iyaye dole ne Aliya domin sabo wani abu ne. Ki gode wa Allah ma za ki tafi gidan mijinki suna sa miki albarka. Sai kuma ki roki Allah ya baki ikon yi wa mijinki biyayya. ko da lahira ce ma idan ka dace ba ka da matsala. Ni kuma aikin san tsine min suke yi ko? Cikin sauri Dubda ta ce kin ji na kira sunanki? Au, yanzu kin ga Sadiq ya fi ki ni kuma kin dawo da rashin kunyar ki kaina ko? Sadiq ɗin banza da wafi waye shi bare wani Ki dai yi a hankali da bakinki in ba haka ba za ki gidan miji da tabo na rantse da Allah. Wani irin murmushi Munira ta sannan ta shiga danna wayarta, ta ƙara a kunne a makainin. Yadda ta yi maganar ya gane taɓo ta aka yi, don haka cikin kasalalliyar murya ya ce na'am, wa ya taɓa min ki? Sosai take jin daɗin wannan kalmar don haka ta lumshe ido tare da maimaitawa cikin ranta, wa ya taɓa min ki? Murmushi ta yi a fili sannan ta ƙara shagwaɓewa ta ce na ce. Lubna ce take cewa wai in ban iya bakina ba sai na je gidanka da tabo. Lamshe ido ya saboda yadda da yi maganar ne ya ce ki ba Lubna waya Ni dai ba zan ba su fon ɗina ba. Shi kenan bari in kira ta a nata. Kashe wayar ta yi sannan ta ɗauki ƙafa ta ɗaura kan ɗaya yayin da ta ji wayar Lubna ta ɗau ƙara. Duk abin da take suna kallon ta. Lubna na jin ƙarar wayarta ta sassake ne cikin sauri ta ɗauka tare da gaida shi. Ba zan amsa ba, Me Munira ta miki? Rashin kunya take min a makarnin. Kar ki sake ki taɓa min mata. Ke ba ki san amarya tsautsayi gare ta ba? Har kika har kike cewa za ta zo min da tabo? To ko ƙwarzo ne kar na gani a jikin ta Ke ba ma ƙwarzo ne ba. Kar ki sake bari ranta ya ɓaci. Matar a makarnin ce fa. Ko Kuka mai haɗe da dariya Lubna ta yi a makarnin sai ta yi ta mana rashin kunya kuma. lubuna ku dinga haƙuri da Munira don Allah ita ce ƙarama ku Babba kuma da haƙuri aka san shi. Aliya na kusa da ku ne? Eh, ba ta wayar. wa Aliya ta yi bayan sun gaisa ya ce har da ke za a ji wa Munira ciwo. A'a, ni ban da ni a makarnin. Yauwa ku ƙara haƙuri da ita ta kusa ta bari don Allah ku yafe mata. Ni fa dama a makarnin Sagir ban sa shi a kaina ba. Da an bar gurin nake yafe mata. Yawwa antinmu, yanzu ina take? Cikin murmushi Aliya ta ce ga ta can tana ta mana yanga ta ɗaura kafa ɗaya a kan ɗaya, wai ta, a dole mijinta na son ta. Dariya Sagir ya yi yayin da Aliya ma ta yi dariya. A daidai lokacin da yake faɗin kin ga kin laifinta ne? A'a a maganar amarya ai ba ta laifi. Cikin dariya ya kashe wayar yayin da Lubna da Aliya ke kallon Munira suna dariya. To masu sauraro a nan za mu dakata. su gaba da kasancewa tare da ni.